waɗanda suka yi imani Allah Ubangiji ya faralta yin azumi a kanku kamar yadda ya faralta shi a kan sauran al'ummu da suka riga ku la'allakum tattaqun ku yi shi saboda ku samu rabon tsoron Allah ko kuma saboda ku samu nurin tsoron Allah wato nurin takawa wannan nurin takawa ko shine nurin walicin Allah idan ya tabbata a zuciyarka hakika Allah zai ɗaukaka ka daga matsayi irin na dabbobi ko kuma na shaidanu ya kai ka ga matsayi irin na mala'iku da ruhanai ka zama kana mafi kusa ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki to Allah ya zaɓi wannan al'umma ya fifita ta da abubuwa daban-daban da dama amma mafi abin fifitawa shine wannan alkur'ani wanda za mu fara karatunsa a yanzu musulmi a cikin azumi an neme shi da ya kiyaye kansa daga duk wani abu mai bata azumi duk wani abu wanda zai bata azumi daga ci sha ko kuma abin da zai isa ciki ko ta hanyar kunne ko kuma ido ko kuma hanci ko kuma dai ta wani fuska daban to duk wannan an hana wa musulmi kar ya aikata shi sai dai abin da zai kawo kafara shine saduwa da iyali ko kuma isowar abinci ciki ko kuma abin sha wurin mazauninsa na cikin mutum ta hanya wato ta baki amma in an dura sauransu sauransu qada'i kurin babu kafara a ciki to Allah ya kiyashe mu daga duk wani abu wanda zai kai mu ga samun laifi cikin wannan wata mai alfarma wannan wata farkonsa rahama ne tsakiyarsa gafara ƙarshen shi wato yanta ne daga azabar Allah ga baki daya duk mutumin da bai sami wannan cikin wannan wata ba to yayi hasara yayi rashi yan uwa musulmi wato ubangiji ya umarce mu duk lokacin da za mu karanta qur'ani mu fara da ta'awuz kamar yadda yanzu malam eh, gwani da ya karanta ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji yana cewa cikin wata aya wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وأن يانونا مسلمي أتكن دك أبن زي كتا dole ya nemi tsari a wurin ubangiji ya nemi tsari wurin allah daga menene daga shaidan menene abin da ake yin tsoro dangane da shaidan shine faduwa cikin abin da allah ya hana ko kuma ture mutum zuwa barin abin da Allah ya ce a yi shi ne mutum lokacin da yana ce ya ubangiji ina neman tsarinka daga shaidan wato daga sharrin shaidan ko ya sa ina aikata abin da ka so ko kuma ya hana min yin abin da ka aza min kake min na yi abin da kake so to saboda haka ta'awuz lokacin da za ka yi dole ka kudure a kanka kana neman Allah ubangiji ya yi maka taimako na musamman har ka aikata abubuwan da ya nema daga gare ka kuma ya yi maka taimako na musamman har ka bar duk abubuwan da ya hana maka maka su wannan shine abin da za mu kudure lokacin da za mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma Allah ya nuna mana cewa shi shaidan din ba shi da iko akan bayin Allah muminai waɗanda suna dogara ga Allah amma ikonsa kurum akan waɗanda sun jibince shi waɗanda sun yarda shaidan yana harka da su wato waɗanda dai suka miƙe wuya wato suka miƙa wuya ga shaidan shine yana yi musu abin da ya ga dama ko kuma yana zartas abubuwa da su saboda haka dole musulmi ya san shi yantacce ne yana da wato yancin kansa ta ina wannan yanci za mu sani duk lokacin da ka duba a rayuwa kana da manufa kana da manufa a rayuwa kai musulmi kana da manufa ga abubuwan da ya kamata na aikata ga abubuwan da ya kamata na bari ga abubuwan da aka umurce ni da yin su ga abubuwan da kuma aka hana min yin su wa'annan abubuwa duka ba zan yi abin da aka ce kar na yi ba kuma abin da aka ce na yi ba wanda zai sani na bari dole ka samu 'yancin irada wato yankin nufi irin wannan zarafin ka na rayuwa duk harkar da za ka yi dole ka zama kai yantacce ne ka san baka da ubangiji sai Allah baka da wani mai iko a kanka sai Allah baka da wani wanda za ka nemi taimako a gunsa kuma yana da ikon yin taimako sai Allah baka da kaza baka duk dai ka zama zuciya zuciyarka ya dogara akan Allah ubangiji madaukakin sarki to a'udhu billahi minash shaitanir rajim dai ma'ananta a takaice ina neman neman tsari da Allah Ubangiji daga sharrin shaidan abun kora ko kuma abun nisantawa daga rahamar Allah shine ma'anar mina shaitanin rajim mina shaitanin marjum al-matrud min rahmatillah abun kora daga rahamar Allah to shaidan ne in ya shiga cikin harkar mutum dole sai ya bata shi shaidan yakan shiga cikin akida sai ya bata ma musulmi aƙida ya jefa shi riya ko ya jefa cikin abin da ya firya kamar shirka ko kuma ya gefa cikin kudure wani abu wanda yake shari'a ba za ta karba ba wato musulunci ba zai karba ba dangane da Allah ko kuma sifofinsa ko kuma sunayensa ko kuma ayyukansa to wannan wato sashe bai da kyau domin ya in mutum ya fada ciki zai fita daga addini musulunci gaba daya shaidan yakan shiga cikin harkar mutum dangane da wato ayyukan ibada sai ya rushe ibadan nan ya zama na mutum yana ibada amma ba domin Allah bane domin yabon mutane domin neman yardan mutane domin neman ɗaukaka a wurin mutane har dai zuwa ƙarshen abubuwa da suke rushe ibada ko ya rushe maka ibada ko ya rushe maka ladanta shaidan da ya shiga cikin ibada shaidan kan shiga cikin wato mu'amala sai ya jefa mutum cikin ƙarya ko kuma ya jefa cikin karya alkawari ko ya jefa cikin algushu ya jefa cikin abubuwa da Allah ya haramta masa ko kuma cutan mutane duka dai shaidan aikinsa ya nemi shiga cikin harkar mutum don ya tozarta shi ya jefa shi wa cikin azaba ya saukar da shi daga wannan matsayi na karama da Allah Ubangiji ya bashi saboda haka lokacin da za mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lalle mu kudure irin waɗannan abubuwa duka majalisinmu ya zama babu shaidanu a ciki mala'iku kurum su halarci mutum sannan bismillahir wato ina farawa da sunan allah mai rahma ga mammiya mai rahma ke menene rahman rahman wato sifatu mubalagatin fil rahma mai yawan rahma to menene rahimi rahimi shine mai rahama dawwamammiya domin wato wannan siga na fa'il tana nufin eh, wato tana nufin dawwama kamar kace mutum karimun ko kace tsawilun ko kace qasirun kaga sifofin sifofi waɗanda za su dawwama tare da mutum ne ake zo da fa'il a cikin su to anan ana nufin wato ina wato fara ayyuka na da sunan Allah mahalicci na mai girma mai ɗaukaka. mai rahama ga mammiya a duniya wadda za ta shafi musulmi da kafiri ga baki ɗaya da dabba da ɗan adam a cikin dukansu ɗaya ne duk suna amfani da ita mai rahama ke babbiya ga muminai madawwamiya tattare da su gobe a lahira domin rayuwar mutum a lahira tana dawama haka ni'ima rahama da za ta dawama tare da ita ita kuma dawamammiya ce saboda haka an yi amfani da suna fa'il a nan ko kuma sifat fa'il ko kuma siga na fa'il maimakon a ce rahim ko kuma wato da sauransu saboda haka musulmi an umurce shi ya fara duk abin da zai fara da sunan Allah a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar a wata riwaya fa huwa aqta wannan riwaya na hadisi wadda ta shafi basmala sayyidina wato ɗaya daga cikin malaman hadisi abun nan الابن ibnu ah, abin nan al-iraqi ah, nawawi da makamantarsa sun hassana isnadinta saboda haka a duk harkar da za mu yi dole mu yi amfani wato da bismillahir rahmanir rahim kana ci ne kana sha ne kana saka kayanka ne kana fara wani muhimmin abu ne to bismillahir rahmanir rahim ba tana nufin ka faɗi abu da harshen ka bane a'a faɗinta da harshe din abu ne wanda ake ake bukatansa to amma ana nufin cewa lokacin da za shiga duk wani abu ka san kana shiga a cikinsa saboda Allah ya halatta maka duk lokacin da za ka yi wani abu za ka yi shi kana dogara akan taimakon Allah kana dogara akan zaɓi da Allah ya maka na halatta wannan abu gare ka yadda ba za ka yi wani abu sai da umarninsa sai da izininsa sai da yardansa domin zan fara da taimakon Allah zan fara da yardan Allah zan fara da izinin Allah zan fara da wato da zuwa dai karshen wato da da da da da ni'imar Allah duk wannan ya shiga cikin wato bismillahir rahmanir rahim kai musulmi idan wasu suna yin abubuwa da sunan kabilanci ko suna yin wani abu da sunan wato fate eh, nasu na siyasa ko suna yin wani abu da sunan kasansu ko suna yin wani abu da sunan wani shaidani ko wani aljani to kai musulmi kana yin duk lamuranka da sunan Allah ma'ana kai Allah kake wa ba kana wa wani abu daban ba shine ma'anar bismillahir rahmanir kuma Allah ubangiji ya sanya bismillahir rahmanir tana daga cikin ayoyin alqur'ani a cikin suratu annamal inda ubangiji yana ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda haka bismillahir rahmanir rahim aya ce ta qur'ani an zo kan fatiha shin ita aya ce cikin kowace sura kamar yadda shafi'i ke faɗa ko ko aya ce aka zo da ita a farkon kowace sura saboda wato bude sura ko kuma saboda bambanta fasali ne tsakanin wannan sura da wancan sura kamar yadda shi imam malik yake faɗa to amma dai a takaice kauli wanda yake ya fi yafi ya fi dalili shine kasancewar ta aya cikin fatihatul kitabi ba za a raba ta da fatihatul kitabi ba ita ce ta bakwai wata rana shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu sayyidina Ubay ibn Ka'ab yana bayyana masa wato falalar ita Fatiha tare da wannan kalma na wato har da basmala a cikin yadda malamai suka faɗa kuma yace masa ko ka sani aya wadda ta fi girma a cikin qur'ani yace Allah wa rasulu alam sai yace masa ina rantsuwa da wanda raina take hannunsa ba saukar cikin attaura ko linjila ko zabura ko kuma alkur'ani irin ta ba ita ce fatihatul kitab ita ce umul qur'an ita ce sab'a almasani wal qur'an azim wanda aka bani haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ta kuma wajen tabbatar da basmala tana daga cikin fatiha yana bayyana mana lokacin da wani wato maula bani zuhra ya tambaye shi yace masa ni wani lokaci na kasance bayan liman shin sai na karanta bismillahir rahmanir rahim ko kuma fatiha ya eh, ce ka karanta fatiha wato karanta bismi da fatiha tare a wata riwaya ko da kuna samu a cikin dai littattafai yawanci ana ambaton bismillah alhamdulillah a fara alhamdulillah rabbil alamin domin shi alhamdu yana daga cikin sunaye idan kana so ka ambaci fatiha alhamdu shi ma sunanta fatihatul kitab shi ma sunanta alwaqiya shi ma sunanta waqiya bil ya'i shi ma sunanta ashafiya shi ma sunanta alkafiya shi ma sunanta ummul kitab shi ma sunanta miftahul qur'an shi ma sunanta wato sunayenta suna da yawa saboda darajanta saboda daukakanta an lissa lissafa mata sunaye fiye da goma sha duk wa in kun duba kurtubi za ku samu ya yi bayanin kowane suna ya yi ambata suna ya yi bayanin abinda ya wato abinda ya kunsa saboda haka ba za mu yi nisa ba yau shine ranar da muka fara don haka mun gutsuro waɗannan abubuwa waɗanda ya kamata a tsara su fiye da haka amma duk da haka dai ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu to bismillahir rahmanir rahim mhm, bismillah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ko kuma yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai bambanci tsakanin yabo da godiya wajen fassara alhamdu ya kamata a tuna shi godiya shi ne yabo da za ka yi wa mutum saboda ya baka wani abu yabo akan wato wata ni'ima shi ake ce masa godiya yabo kuma wanda za ka yi wa mutum saboda mutum ya cancanci a yaba masa saboda kamilancinsa na zatinsa wannan kuma ana ce masa wato abunan yabo za a ce masa yabo to wajen fassara in ka hangi cewa allah ubangiji shi ne wanda ya jibinci wato shi ne wanda ya cancanci a yaba masa ya cancanci a ambace shi da dukkan kamala a kore daga gare shi duk wata na ƙasa in ka yi be shi akan wannan yabonka ya zama yabo ne in kuma ka lura cewa shi ne halicce mu shi ne ya ni'imtar mana ni'ima ta samuwa da ni'ima ta wato ta zama a duniya ko kuma ta baka'i ko kuma ta madadi idan ka lura da wannan shi kuma yabon ya zama godiya godiya akan ni'imomi ne in ka hangi ni'imomi sannan kace alhamdulillahi rabbil alamin to wannan godiya kenan kayi in ka hangi kamalar zatin Allah kace alhamdulillahi rabbil alamin to wannan ya zama yabo saboda zatin Allah kana yaba mutum saboda cancancin